tubali kashi na bakwai bayan ya fito ne kuma mai taksi din ya ja motar sai tafi shi ko Rayyan a hankali tare da dan igisa kafarsa ya nufi bakin kyakkyawan gate ɗin kan yatsarsa manuni ya sa ya dan kwankwasa jikin kofar da da wani kyakkyawan buzu da ke zaune bakin kofar ya mige tsaye tare da zuwa ya dan tura wani abu kana leka da ido daya da da ya mai da abin ya rufe tare da sakin murmushi cikin tsananin jin daɗi ta kofar ya bude yana mai cewa masha Allah doctor ya dawo da da wani kyakkyawan matashi da ke fitowa daga can cikin gidan cikin ya nufi bakin gate din cike da farin ciki yana ta alhamdulillah abba abba mami ga hamarayan ya iso ya kare magana yana mai rungume daktar yan da ya shigo yayin da wasu mutane suka taso da sauri suka iso gare su dakta barka da isowa lafiya shine abin da suke hada baki wurin fada da alamun shakuwa da su duk da alamun akwai driver a ciki da kuma mai bawa fulawa ruwa sai kuma mai wankin su da guga sai babu modo wannan buzun da alamun mai gadin ne shi wani dan guntun murmushi yayi tare da sa hannunsa ya shafa kan wannan kyakkyawan matashin da ya amshi takardun hannunsa ya ce I miss you so much my Ramadan kana ya bawa babu modo hannu cikin kula da girmamawa tare da su ari suka yi musabaha a nutse ya gaba ramadan na bai da shi a baya yayin da su kuma suka koma wurin aikinsu suna mai farin cikin dawowar dakta wanda ya kusan mako hudu baya nan suna ratsa farfajiyar gidan da akalla zai dauki motoci bakwai zuwa tara kuma kowace ba matsi ko gogi yar uwarta ba gaba ɗaya gidan zagaye yake da dogayen bishiyoyi namijin gwanda sai siraran ayaba da ke kasan su a jere da yan guntun guntayen dabino kana daga can baya kuma wani dan madaidaicin gadin ne mai matsibar kyawu wanda yake cike da itatuwa da tsirare masu sanyi da kamshi kana daga farfajiyar gidan akwai wani baranda mai kyau da faɗi wanda yake da steps a ta kasan shi gefen bishiyoyin an jera fararen kujerun silva haka ma a ciki kana tura kofar zaka riski wani hamshakin falo mai dan karan girma da dan fadi da girma kuwa AC ma har biyu ne a ciki ta gefen hagun falon gab da bakin kofar cigowa kuwa wani dan madaidaicin bathroom ne sai kuma gefen hagu wani corridor ne mai fadi kana shiga wurin zaka ga steps din hawa sama masu fadi can gefen bathroom kuma ta gaba wani kyakkyawan dining area ne mai dauke da tebul mai kujeru takwas sai wani fridge sai wani sofa show glass wanda ke cike makil da kayan sha sai gefen shi kadan washing hand baby ne kana ta kan shi kofar kitchen din ne mai girma wanda yake kawai kawace da kitchen cabinets din and drawers masu masifar kyau komai na ciki blue color and white ne daga cikin kitchen din kuma kofar store ne daga cikin store kuma akwai kofar baya inda wasu igiyoyin shanya ke jere da kuma inda suke ije kamar su dankali doya albasa da dai ire-iren su daga kitchen din kuwa akwai wata kofar da za ta ratsa ta cikin wani corridor mai dauke da dan madaidaicin palo mai three bedroom and bathroom sai dan dining area karami can yafen dama kuwa inda benin yake kana hawa sama kan steps din kana iya hango cikin falon ƙasa tafiya kaɗan zaka yi ka riski wani babban falo mai musifar kyawu da tsaruwa can yafe kuma wani kyakkyawan dining table ne shirye cikin dining area mai tsarkafai da labulaye mai zirin zirin igiyoyi da ke tsarkafai da duwatsu masu daraja shekin diamond kana sai wani fridge shi ma kamar show glass kana gefen shi kuma show glass din ne mai shirye da cups plates spoons smokes da kuma sai sauransu haka nan sai kitchen da ke gefe da store kamar na falon kasa kana sai bedroom guda biyu wanda ba sa kusa da juna don a tsakanin su dining area da kitchen da store suke akwai wata baranda mai kyau ta bayan ɗayan bedroom ɗin inda nan ne ɗakin Dr. Yan ɗayan kuma na Ramadan kasan nan kuma akwai wata kofar wanda kana shiga zaka samu wani side ne kuma irin na irin na saman sak koman su iri ɗaya ne sai can gefen kitchen ɗin falon kasan kuma akwai wani kofa wanda room and palo ne mai kyau da bathroom a ciki daga gefe kuma can akwai ɗaki ɗaya inda masu aiki za ta iya zama amma babu mai aiki a cikin cikin can waje kuma akwai boys quarters gefen boys quarters din kuma wani part ne mai kyawun matsakaici a rufe yake su kansu dr ryan da ramana ba su san menene a cikin wannan part din ba tsarin gidan da ya sai dai a ce masha Allah bisa wannan babban baranda mai steps biyar zuwa shida zuwa suka hau kana suka bude a kofar babban falon ramadan na mai kiran abba abba tana bude kofar suka hango abba da mami suna saukowa daga steps din dining area wanda ta nan za su fito side din su wani kyakkyawan mutum ne mai matsakaicin shekaru mai jini a jika da tarin cikar haiba da kamala ganin rayan din ne kuma ya sa shi sakin wani irin kyalwataccen murmushi tare da buɗe hannayensa da ke cikin gariyar jikinsa da tsori Dr. Ryan ya karasa gabansa rungume shi tsama jikinsa tare da sauki a jin zuciya mami ko gefe ta zauna bisa kujera ta daura kafa ɗaya bisa ɗaya cikin haiba da tarin son dan natin ce baba na wato abba kawai kai misin ko da tsori ya saki abba yana mummushi mai cike da farin cikin ganin zai ce na isa mami baki ji me bahaushe ya ce ba da tsori ta ce me ya ce ta kare magana tana yi wa abban kallon tsokana matsoya kusa da ita ya yi hannun yayi hannunta ya kama ya daura a tsakiyar kansa tare da yin kasa da murya ce uwa mafi uba ko da uban sarki ne dariya mai cike da so ta yi mishi abba ko gefen ta zauna tare tsare ta da shi da ido kiyar shi ya dan sosa cikin sanyi ya ce abba ba ni fa na faɗa ba fa malam bahaushe ne ya faɗa ramadan ne murmushi yana mai jin daɗi ya ga hamman nashi yana gaban iyayensu dan nan ne kadai zaka ga fara'arsa ga kuma ji yayi doguwar magana especially inda abba ne a hankali ya zauna gaban abban nasu tare da miƙar da kafansa da ke masifar mishi zoge ita kuma mami area ta nufa plate ta dauka cikin show glass din kana ta bude fridge din chocolate da sweet ta cika a cikin plate din kana ɗayan kuma ta sa apple da inibi sai kuma gorar da cup a ɗaya ta shirya su bisa tiran kana ta nufo falon Fito da madan ya musu kusa da shi tare zuba kafarsa ido cikin mamaki ce inna lillahi hamarayan me ya samu kafar takan hankali mai kada kafar tare da motsa ta da sauri mami ta ƙara su. abba kuwa sun kuyaye ya kama kafar cikin tashin hankali gani yadda yatsar ta haye ta haye ta kumbura ga jini har yanzu zuba yake raya me ya same ka haka me ya faru ya tambayar a rikice kan shi dan sun ya kalli kafar tasa kana hankali ce wata mafaciya ce ta saka ni ya magana cikin salansa na rashin iya karya. wace ce ita a ina kuka haɗu abba ya kuma tambaya ban san ta ba just kawai dai i know mental problem ce kuma a airport mu haɗu ya ba shi amsa haɗin a takaice yana mai cige labansa wanda kuma hakan alama ce da ke nuna cewar kafar tana yi mishi zafi sosai ramadan kuwa da sauri ya miƙe ɗakinsa ya haura da sassarfa don ƙaramin akwatin taimakon gaggawa na likitoci ya ɗauko yana saukowa ya zauna ɗabas a gaban dr yan ɗin kamo kafar ya yi tare da fara ba shi taimakon gaggawa don jinin yaƙi ya tsaya cikin mamaki ramadan ya ce sauri amma har ne ɗinka fa ya fashe amma mahaukaciya airport how dan wai aka bata ta shiga effort din <laughs> yace dan azaban zafin da yake ji da sarai suka dago kansu baki daya shi Dr. Yam TV da ke rike jikin ginin ya zuba idanu tamkar zai manna jikin fuskar sa kikkian dattijo na malam mai nasara da aka hasko a tashar Sunna TV a hankali ya kafar tasu daga rikon da Ramadan ya masa tare da juya mai da sa ga TV yayin da shi ma Ramadan hakan yayi An da Mami ko idanu suka zuba wa Rayyan din wani irin kallo Abba yake mishi mai cike da ma'anoni cikin hada fuska ya ce kai Ramadan tashi shi TV nan jiya suka yi baki ɗayansu suna kallon sa fuskar shi dake haɗe ne yasa rayan yin ƙasa da kansa cikin sayayyen sautin murya can ƙasa yace ab please ab kai hakuri wa'azin shi na da daɗi cikin tsaya ce ramadan kashe min tifin nan sai ramadan ya miƙe jiki na rawa ya kashe tifin shi rayan cikin wani irin rauni da biyayya ga mahaifin nashi da abin da umarnin shi da neman izinin shi ce abba kai hakuri a fuska a haɗe yace ramadan zo kai mishi aikin da ya dace to ya ce kana ya zo ya wanke mishi yatsar ya yi mishi dressing din wurin da duk abin da ya kamata yana gama magarba na yi dole suka miƙe suka yi alwala kana suka nufi masallaci Jannat kuwa a hankali ta kusa kanta cikin falon nasu ta zo tsakiyar falon kenan ta yi da da ya Junaid wani irin masifan tsoro ne ya rufe ta wanda ya sa ta fara ja da baya don ubanki sai yanzu kika dawo ina kika je ina kika tsaya tukunna ma karfe nawa ne ka'idar tashin aikin ƙara matso ta yi tare buga mata tsawa shegiyar iska ba da ke nake magana ba ne kina ji na kin yi shiru cikin rawar murya ta ce mm, mm, dama gidan baba kabir nake ta ƙara magana tana koma gefen mom da yanzu ta iso cikin da fuska ta ce yarinyar nan fa ba isasshen lafiya da ita ba jiyo kai ya watsa mata wani irin masifafan kalota da cewa to uwar shige a salimam ta ce to ubana na shirgin aikin banza kawai tare da ƙara maganan da kama hannun janna suka yi ciki shi ko kwafaye tare da bin bayan abdul da ya zo ya wuce su bai ce musu ƙala ba riyam ne kwance bisa tattausan gadon ɗakin ɗin da ya kama tuni ya sa sim card ɗin nasa na MTN har ya zauna ras a wayar kana ya sa katin da ya saya tun wurin sayan layin magana yake da mami yana mata bayanin haɗuwarsa da mutumin nan da suke kama har ma da haɗuwarsu da su Salman kana ya ƙara da cewa mumi al'ummar Najeriya suna da kirki suna da mutunci da mutunta bako na karamcin su tun a jirgi mami ina son su ina son ƙasar cikin soke numfashi ta ce yes Riyam akwai masu kirki da amana da kawaici amma kuma akwai maha'inta a zalumai macuta na kula ka kula da kanka kai taka tsantsan cikin gamsuwa ce to mami insha Allah zan kula daga nan ta bawa zaitun su kai ta hira yana mai gaya mata yadda kasar take zaune suke a falon gidan Dr. Lukman cikin tsawagarta ta gamayyar kamfanonin jihar da kuma likitoci Dr. Lukman ke musu bayanin cewa duk rayan mai nasara ya dawo a yammacin yau kuma alhamdulillah dama akwai taron da gwamnatin jiha za ta yi da mu likitoci a gobe da safe shine babban dalilin dawarsa to muna tashi a taron zan yi kokarin tawo da shi kamfanin Alhaji Idi Sale Dakata muyi taron jin ra'ayinsa muji kuma me zai ce cikin gamsuwa suka ce eh hakan yayi kana suka da tattaunawar su bangaren doktor Ya mai nazara kuwa kusan a tare suka shigo cikin gidan shi da Abba da kuma Ramadan wanda yanzu ne da wansa daga masallaci. Da mun da suka yi sallah magriba ba su fito daga cikin masallacin ba har sai da aka sallame sallan Isha kai tsaye cikin babban falon gidan suka nufa. ya zuciyar kowannen suke cike da sanyi da kuma salama musamman ga yadda iska mai daɗi ke kaɗawa tana rasa kowane hudan gashi na jikin ɗan adam mai rai. haka suka shigo falon abba na gaba sai rayan da ke take masa baya wanda ya na karshen shigowa kuwa shine ramadan wanda yake dan shafa screen din wayarsa da ke rike a hannunsa ganin shigowar su ne kuma yasa mami da ke tsaye a gaban hadaddan dining table din su wanda aka kawata sa da wasu fitannu royal chess ta saki mai shi da ke bayyana tsananin ta a halin nata murya a sake ta ce masha Allah Adina is ready jin hakan da suka yi din kuma yasa suka saki murmushi tare da wucewa dani area ɗin kai tsaye ramadan ko da mami ta miko ya amsa da su plate and spoons da gorurukan ruwa mai sanyi kana ya juya fita don a kai wasu baban na nasu abincin cikin kamala da mutuntaka ya kai musu kana ya dawo shi korayan da tun fitowarsa daga masallaci yake tasbiya a cikin zuciyarsa kai tsaye gaban haɗaɗɗen fridge mai kaman show glass din da ke dani area din ya nufa yana isa ku ya buɗe murfin fridge tare da ɗansa da ɗan sa kansa ya zara babban ledan chocolate na dairy milk wanda ya dau sanyi sosai mai da marfin fridge ɗin ya rufe tare jiwa ya zauna akan ɗaya daga cikin kujerun dining table ɗin wanda aka cika saman babban table ɗin da kayan cima kala-kala much especially fruit a hankali ya ɓare ledan tare da kai chocolate ɗin bakinsa na idanunsa masu ɗauke da long eyelashes ya lumshe a dai lokacin da ya ji ɗanɗano da kuma zaƙin chocolate ɗin ya mamaye harshen nasa wanda hakan ya sa shi yake sake tura chocolate ɗin bakinsa tare da soma tauna a hankali yana mai jin wani irin sanyi a ransa tabbas a duk sanda yake cin abin da yake so yakan ji wani irin gamsuwa na musamman musamman ma dai duk wani abu mai zaki kwarai yana son zaki sosai da sosai an da mami da ke zaune kuwa idanunsa kawai suka zuba masa musamman ma abba da baya jin daɗin yawan shan zaƙin da rayan ɗin ke yi always shan zaƙi sai ka ce ƙaramin yaro shi ko rayan da har yanzu idanunsa ke alamshe haka ne ya ji a jikinsa cewa akwai kwayoyin idanu da ke kansa wanda hakan yasa hankali dan ware oily eyes ɗinsa masu matukar kyau da ɗaukar hankali karafi suka yi da hudu da abba hakan ne kuwa sa shi ɗan gyara zaman sa tare da kuma ɗan yin kasa da kansa saboda a cikin sakon biyu din nan ya fahimci wani irin kallon abban nasan yanke masa maza a chapel din da ke bakin sa ya tare da icewa gefe ganin hakan ne kuma yasa mami da ramadan ya bumushi shi kuwa abba plate din da ke ɗauke da crispy microwave da sauce chips and salad da kuma onion sauce ya tura wa yaran din a gaban sa tare da cewa maza ka cinye wannan Filin da abban nasa ya turo masa ya kalla tare da dan zaro idanunsa kana lokaci guda kuma ya sanja mood ɗinsa zuwa shagwaba a kasalance cikin kuma muryarsa da ba kowa ke jin ta ba ya ce abu duka wannan zan ci eh duka kuma yanzu nake so ka ce an bai faɗa cikin tsare gida a hankali ya sauka da idanunsa ƙasa saboda yanda ya ji ton ɗin abban nasu ya san abun is serious ɗaukan plate din abincin yi tare da fork a hankali ya kai bakinsa ya bayan ya yi bismillah bai ko wani ci abincin sosai ba ya kan kansa ya kalli mami ke cin abincin ta ita ma cikin murya sa yake bayyana rashin sabon da yin magana mai yawa ya ce please mami na koshi da abincin nan ki bani ti dagowa bai ya kalle su tulu kuma cikin tsare gida ce a afa yau sai ka cinye abincin nan tas saboda haka babu wani ti din da zaka sha ya cin idanun sai dan lumshe cikin kuma yanayin da ke bayyana tsananin biyayyarsa ga mahaifinsa ya ce to abba amma da Allah a bani ti sai in hada na tabbata abincin zai fi shiga yana yin yadda ya kare magana yana kare da wuyansa gefe ne yasa abban saki murmushi cike da kanon dan nasa ce shikenan to na yadda ka hada da ti din jin haka yasa mami shi ta soma kokarin hada masa ti kamar yadda ya bukata shi kuma murmushin jin daɗi yayi saboda dama shi ya fi son koya idan zai ci abinci ya zamana yana mixin abinci da abu mai zaki gashi kuma dama shi san baya da yawan cin abinci sometimes idan ya ci chocolate sai ya daura da bottle wata yakan ji sa daidai hada masa ti din cikin a cikin mug mami tai ta miƙo masa kansa ko da ya karba bai wuce trisipin yayi ba ya dago kansa hankali ya kalle ta cikin yanayin da salon magana sai ce ayya mami na shuga bai ji ba dai please ki kara min idan mami ta dan zaro cikin yanayin mamaki ta ce rayan shuga trisipin fa amma ka ce bai yi maka ba kai dai kam kashi da shan zaki ya zama mai maka jiki ta ƙara magana tana mai kara masa shuga one spoon a cikin tea din shi kawai yayi ba tare da ya kuma cewa komai ba ya mai da kansa ya ci da sipin tea din sai time to time yake fita fitato daya ya kai bakin sa nan kuma gudun kada abba ya masa faɗa ne sai da ya sha kusa rabin tea din kafin ya dago da kansa hankali kallon ramadan da ke cin abinci ramadan ya hospital din ina fatan kuma yana tafiya daidai ko Ramadan kuwa jin abin da Hamman nashi tambaya ne ya sa shi dakata da cin abincin tare da cewa Alhamdulillah Maryan kuma yana tafiya yanda ya kamata bayan wannan tafiyar ta kama ya Sulaiman yana zuwa tare muke yin duk wasu abubuwan da suka dace idan sa ya dan lumshi a hankali tare jinjina kansa tabbas dama ya san koda baya nan Sulaiman da Ramadan za su gudanar da komai yanda ya kamata kana ga sauran doctors din kasancewa dukkan su doctors ne waɗanda suka san aikin su kuma kowannen su da irin kwarewar sa hira master din da kuma irin manyan-manyan ayyukan da suka yi a lokacin da baya nan Ramadan din ya shiga masa yayin da shi kuwa hankali yake dan jinjina kansa alaman gamsuwa saboda zuwa yanzu bakin sa ya dan fara gajiya da motsawa abada tun dazin ya kafe su idanu baya ko kyaftawa murmushi ne kawai ke bayyana akan fuskar sa yayin da yake wa yaran nasu irin kallo mai dauke da tsananin kauna hadi da soyayya tabbas yana ji a ransa cewa yaran sa garkuwa ne sannan koda bayan ransa da izinin ubangiji za su karasa ginin tubalin da aka fara gina za za su karasa ida gina sa da yardar Allah a kullum a kuma koda yana alfahari da su tabbas a ko ina zai alfahari da cewa yana da 'ya'ya 'ya'yansa kuma jajirtattu ne zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe mun like mu na gaba